rabuna ya zalla mai ba ni jarida karanta ina bakin mawaka ga duk wani mai kiɗi ne fadan ku yan jaridu ba ya kiɗi balle a ɗaukai. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana zahra aminu fage A makon nan ne a jamhuriyar Nijar kotun kula da yadda ake kashe kudaden ƙasa ta bayyana shirin ƙaddamar da bincike domin tantance hanyoyin da ake amfani da kudaden tallafin da gwamnati ke baiwa kafafen yada labarai masu zaman kansu a kowace shekara. Yayin da ɓangaren binciken zai shafi ayyukan hukumar sadarwa ta CSC kamar yadda dokokin ƙasar suka yi tanadi. Ga wakilin murya Amurka sulemu mini Barma da ƙarin bayani. Wannan bincike da ke zama makamancinsa na farko a tarihin kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu a nan Nijar wata hanya ce da za ta ba da damar gano haske game da kudaden tallafin da suka karɓa daga hannun gwamnati daga shekarar 2013 zuwa 2018 kamar yadda wani jami'in kotun ta kurde Saidu Ada ke karin bayani a yayin ganawarsu da manajojin kafafen labarai. Ya ce za mu fara wannan aiki daga nan birnin Yamai sannan za mu leƙa jihohin Zandar Maraɗi da Tawa, ko da yake a Tawa binciken zai shafi birnin Kwanni ne kawai, sai kuma wasu garuruwa na jihar Doso. da kanmu za mu je cibiyar kafafen da wannan bincike ya shafa. Mamallaka gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu sun yi na'am da wannan yunkuri, in ji shugaban kungiyar su Alhaji Grema Bukar Kura. Alhamdulillah hakan ga muna son shi domin in gwamnati ta baka kudi ta san inda an kasa. To mu dai kofa mu abu dai take ko da yaushe sun ka zo mu kofa mu bude take mu bude musu abinda sun ka bamu gashi abinda da mun ka kashe gashi ga takardu kuma in suna so su sani abinda sun ka bamu abinda sun muka kashe duk muna shirye. Sakamakon lura da wani rahoton da ta fitar a watannin da suka gabata bayan gudanar da bincike a wasu ofisoshi da kamfanoni da masana'antun gwamnati. Shugaban kungiyar Anjak ta 'yan jarida masu yaƙi da cin hanci Abdullahi Isaka na ganin tasirin irin wannan bincike na Kurdekon a kamfanonin yaɗa labarai. To lalle wannan Kurdekon mun gani ta yi wani bashinan aiki bisa sosai sosai wanga na ƙasa mun ga abin da ta hiddo bisa Nijilak abubuwan da ta nuna wallahi sun matallahi ta nuna tana aiki da zuciya guda tana kare hakkin 'yan ƙasa tana son ta kiyaye ma ƙasa arzikinta kuma tana son a gudanar da aikin ƙasa yadda ya kamata tunda bincike ya nuna sun ga yadda aka yi almabazarranci da dukiyar ƙasa cikin society diya ba sai na dawo bisan su ba to shi yasa duk in ka ji an yi zancen wannan kurre kwanta to mu gaskiya da hannu biyu biyu muna sara musu muna gode musu kuma da yadda suke tafiya da aikin su sakataren tsare-tsare a hadakar kungiyoyin yan jarida ta Maison de la Presse Suleiman Umar Bra da ke bayyana ra'ayinsa akan wannan batu ya ce wannan bincike ya zo akan daidai wannan fondar da la presse ko wannan tallahi na jarida dauka suka yi kamar kuɗi ne gashi nan ya zo min daga sama Allah ya kamu shi in yi abin da nake so ana gani abin da suke yi in suka samu wannan kuɗin suka yi suka hudu su a can trezor gidan kuɗi sai ka ga ma'aikata kuna wahala da tsohon kamara da tsohon mikro da mota a lalace da sauran duka abubuwa shi ko wannan kuɗin an ce dan ma'aikatar ta ci gaba a ƙara gyara muku ne wani abubu a'a sai ku ga an ce mai gida ya ɗauki rigiye ya ta yi ƙasashen waje hutu sai kuna zaune ya ku ga mai gida ya zo da sabuwar motar miliyan goma mai gida ya yi can mai gida ya yi nan kuɗi ga suna ana wadaka da su. To amma da alama babu wata fargaba a wajen manajoji da mamallaka kafafen yaɗa labarai in ji Alhaji Grema Bukar. Fargaba babu mana abu ba wani kuɗi da yawa bane ba wani abu bane mai mahimmanci wanda za a ce za a yi wani abu. Ba bincike iri na inspection bane ba bincike kashe kuɗi na an sha bisan ka'ida ko ba Aisha shafi san ka'ida ba mun shafi san ka'ida kuma mun yarda da kanmu. Gafaran shirya rawa ta mai baza na zama ɗan jarida. Gafaran shaya rawa ta mai baza na zama ɗan jarida. horo na su ko ta hanyar kasida bangaren mani ko na horon maza da rubutun jarida kafara ya rawa mai ya zama dan jarida a shekarar 2007 ne dokokin jamhuriyar Nijar suka zo da tsarin baiwa kafafen labarai masu zaman kansu kudaden tallafin shekara-shekara da nufin ba su damar sabunta kayan aiki akai-akai inda aka fara daga ƙasa da miliyan 100 na sefa zuwa miliyan 200 a yau to sai dai lura da hazon da ke tattare da yadda ake amfani da irin waɗannan kuɗaɗe ya sa gwamnati bai wa hukumar CSA hurumin kasafta yadda kowace kafa za ta yi amfani da wannan tallafi mafari kenan binciken zai shafi hukumar da kanta Dr. Kabiru Sani shine shugaban wannan hukuma. Ka ce ah, ni ina son in sayi eh, an ce to an baka envelope miliyan biyar haka ka ce a ah, kan aiki zana sai ka kaza kaza zana sai sai mu ka wannan kuɗin haka ne da shekarun ba aiki to an sai an diba an ka sai ko baka sai ba mu kuma da muka ce ai kashi 65 kin nan kayan aiki ne za a sai ma yan jarida ai sai an gani mun bi ka'ida kuma ai ka san akwai code d'attribution des marchés publics mu mun bi shi mu dai wanda muka bada shekarun baya sun ce mu abu kaza abu kaza za mu sai kenan ayan tsakanin su da kotu ne mu kuma da muka yi aka ba mu na 2018 <laughs> ayan mu za mu bayani kenan kowa ya yi bayani gaskiya ta tabbata in ba yi adalci ba doka ta buga in kuma akwai gyaran huska suna recommendation suwa da shawarwari sai su a nan kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida na jan hankulan jami'an binciken kurde kwant kan maganar adalci eh, jurist suka ce ba a zama shishi a ko ba ku raba kuɗin kuma ku dawo ku ce da ku ne za a bincike da su kurde kwant da su csc kin sun game kuma su yi bincike abin yana da wuya a gano na biyu kuma eh, abin da ke dan bani mamaki sai aka ce a'a ai ba duka ba wanda aka ba kuɗin ne ba duka eh, radika da tele ba ne za eh, wannan bincike zai shawa amma ita doka da aka yi ta ba don wani gungu ba da wani gungu ita da aka yi ta ta gaba ɗaya ce ba a iya ma wasu bincike kuma a bar wasu mu a ce wannan aikin da za a yi a tsaya a yi shi yadda ya kamata kenan wannan hukuma ya kamata ta tsaya wannan shekara takwas duk wanda ya san an bashi wannan kuɗin kai ko jika ɗari ce aka baka kuɗin ƙasa ne kuɗin talaka ne haraji ne na ƙasa ya kamata mu ji yanda wannan hukuma ta kuɗe ta tattaro ta ce duk a wannan ma'aikatu can can can da aka samu wannan kuskura kenan adiba kan mutane su zo su yi takaru na banza su yi takaru na jabu su ka su zo su yi justifiye su ce gashi wannan kuɗin da aka bamu mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza warke karya ce su ma 'yan kasar kuma su gani wani kudin nasu da ake bamu ina ne muke tafiya da su ko da ke ma malam bahaushe iya cewa wanzan baka so a jikin ka tsarin jadawalin da kotun kula da yadda aka kashe kudaden gwamnati ta aikewa kafafen labarai da ke da mazauni a birnin yamai na nunin tawagogin jami'an bincike za su fara kai musu bakunci daga ranar 19 ga watan oktoban 2020 domin soma aiki ga dangadan kafin daga bisani su nufi jihohin da binciken zai shafa. Tun na kawon ga binciken ya zama darasi. Da kowa masu gidajen eh, jarida za a ci gaba daya kenan su san gwamnati wa abin da ta baka tana ita zo ta yi bincike kenan a sa bisa hanyar da ya kamata na biyu mu kuma yanzu da doka ta ce mu za mu kula da shi mu san yadda za mu da kanmu tunda ba ta yiwa a zo a yi sakake doka ta buge ka eh, kenan za a kiyayewa kuma dole mutane sai sun yi adalci don saboda kuɗin gwamnati ba abin wasa ne ba. fadan ku yan jaridu ba ya ke ɗiban mai haɗau kai idan haka ne tunani in kaɗa waƙan ɗan jaridu yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke shugaba mai fiɗi wawan duniyala. Masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya amurka a yamai wato Silamin mini barma ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Thank you. waɗansu ana kashe su sabili hakan ba kai tsoro na ake mai hababu yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro da kuji ba ku da labarin ku sosai wani ya ce zai bugun ku ko kuma zai wuce ku ko kuma zai kashe ku da tsaran bari ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zane gobe amfani da gobe.